yanzu haka ma dai wani majinyaci mai suna isa hamman mazanin karamar hukumar fufore ya kuwa fada hannun waɗannan likitocin bogi sakamakon ciwon cikin da yake fama da shi na tsawon lokaci wanda don haka ne ma ya garzaya zuwa wani asibiti mai zaman kansa a fadar jihar da ake kira jimeta clinic to sai dai kuma bayan an masa gwaje-gwaje ne ma sai aka umarci isa da ya kawo dubu hamsin domin a yi masa aiki wato tiyata kuma bai yi kasa a gwiwa bai biya waɗannan kuɗaɗe inda likita ya masa aiki to amma abin takaice da kuma ban tausayi sai likitocin asibitin suka cire masa dukkanin kododinsa wato kidney batun da yanzu ma ya jefa ce cikin wani mawuyacin hali inda a kullum akan dora shi akan na'urar dialysis a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke yola wato fmc yola ko da yake wannan majinyacin bejin hausa to amma ko na zanta da shi a wannan hali na ban tausayi ida na zo asibiti sai suka ce min za a min tiyata kuma haka na biya domin ni ban san abin da suka yi ba sai bayan da abin ya ɓaci sai muka je gombe don Allah ku taimaka min. Baffa ga Isa wanda yanzu ke zaune da shi a asibitin FMC Yola ya kobai bai na min yawan kuɗin da suke kashewa da kuma matakin da aka ɗauka a kan batun. Muna kashe dubu hamsin kowane sati. Eh, sati muna mishi dailasin so uku. Tuna yaya za a yi yaro muna yara ayo shi ne kawai a gabana. Ba ban da wani magana. Eh, mu ne mun yi ta fama daga Gombe har mun dawo nan mun yi mashi sau biyu. Shi ne da muka zanna da likitoci na Adamawa gaba ki daya. Suka kira mu mun yi mitin da su. game da abun da ya faru da mu. Yanzu haka wannan batu fana gaba rundunar 'yan sandan jihar da kuma hukumomin kiwon lafiya inda ake gudanar da bincike kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar superintendent 'yan sanda Usman Abubakar ya bayyana. Mun kama shi kuma yana nan tare tare da mu muna nan muna son bincike shi ne kai magana yanzu nan amma muna nan muna haɗin gwiwa tare da su wato ma'aikatan su na kiwon lafiya kama da na jihar Adamawa da na Abuja ana son bincike. Koma da menene a najeriya fa akwai ɗaurin likitoci da kuma asibitocin bogi musamman a yankunan karkara batun da ko hukumomin tsaro ke kira ma ga jama'a da ake kulawa da su bai da hankali da irin asibitocin da suke zuwa akwai asibitoci eh, ƙwararru na gwamnati wanda kuma an san su ba su da illa ko kuma an san su suna aikin da ya kamata to ire-iren wayannan ne ya kamata a ce mutane suna su ringa zuwa yanzu dai an ma zura ido ne a ga matakin da gwamnatin jihar Adama za ta dauka domin ceto ran wannan bawan Allah inda ko likitoci ke maganin sai an garzaya da shi waje ko kuma an yi da shan wani koda Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya